من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan safiya ta lahadi sha biyu ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma ita ce safiya ta ashirin ga wata ko ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usulul fiqh na babban malami abdullah ibn salih al-fawzan wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi yau za mu tashi ne inda yake magana akan al'ahkamu shar'iyya ko an yi ta'arifin al'ahkamu shar'iyya a darasin da an yi ta'arifin kai usulul fiqh a darasin da ya wuce yau kuma za mu tashi akan al'ahkamu shar'iyya shi mai littafin na asali sai ce wal ahkamu sab'a al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzur wal makruh والصحيح والباطل wato waɗannan su ne hukunce-hukuncen shari'a guda bakwai akwai abin da ke kira alwajib akwai abin da ke kira almandub sai almubah sai almahzur sai almakruh sai as-sahih sai kuma albatil to zai ɗauki kowanne ya yi bayaninsa ɗaya bayan ɗaya tun daga kan ta'arifi zuwa ga abin da ke shiga cikin komai a hakikanin gaskiya yawanci malamai sukan ambaci guda biyar ne wajibi da mandub da almahzur da almakruh sai kuma almubah to amma ƙarin as-sahih da al wannan idan an yi wani itibarin ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba yace al-murad bil ahkam al-ahkam ash-shar'iyyah allati taqaddama dhikruha fi ta'rif al-fiqh والأحكام جمع حكم وهو لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي والحكم القضاء قال ابن الأثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل وعلى المعنى الأول جاء قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته tun daga inda na karanto zuwa nan gurin bayani ne dangane da menene alhukumu a cikin harshen larabci me ake nufi da alhukum wato dai lafazin al yana nufin al'ahkamu ahkamu shar'iyya wato hukunce hukunce na shari'a allati taqaddama zikruha wanda ambatan su ya riga ya gabata fi ta'rif al-fiqh lokacin da ake maganan ta'rifi na kalma ta al-fiqh wal ahkam jam'u hukm lafazin al jam'i ne na kalmar al-hukum wa huwa lughatan al-man'u abinda ko ake nufi da al-hukmu a cikin larabci shine al-man'u an gane ku da haka idan kace hakamahu yahkumuhu hukuman daidai yake da mana'ahu yamna'uhu man'an a cikin harshen larabci al-hukmu huwa al-man'u hana abu hana faruwar abu shine al-hukmu a cikin harshen larabci wa minhu qila lil qada al hukm dan haka ne ma alƙalanci da ake yi sai ake sa masa suna al hukm ko kace al qada'u ko kace al hukm duk ma'anar su daya saboda me li'annahu yamna'u min ghairi al maqdi domin alƙalanci yana hana faruwar abin da ba shi aka zartas ba idan alkali ya zartar da gidan yari wato kenan ya hana wannan mutumin da aka zartar wa gidan yari zama a ina a gidansa to kaga yamna min ghairi al-maqdi dan hukunci nau'i ne na hani hana mutum zama a gidansa tilasta masa wato ainihin zama a gidan maza wal hukmu al-qada dan haka dai a takaice al-hukmu shine al-qada qala ibn al wannan wani babban malami ne a bangaren lugha ibn al-asir ke cewa lafazin al yana daukan ma'anoni kamar haka yana daukan ma'anan al-ilmu ku sannan yana daukan ma'anar al sannan yana ma'anar bil ma'anoni guda nawa kenan guda uku al bi ma'ana al wal hukmu bi ma'ana al wal bi ma'ana alqada bil adali wannan duk a cikin lugar larabci lafazin alhukumu yana ɗaukan waɗannan ma'anoni da aka ambata a cikin akan haka zan yi cewa alhakim ina nufin me al'alim ko alfaqih ko alqadi zan yi cewa alhakim ina nufin al'alim ina nufin alqadi da sauransu to amma fa القضاء باء كن سرسونا آه، الحكم واتكن لا رب في إن يالنتو قضاء بأدل أو لابن اسير فإذا كان قضاء بغير أدل فلا يسمى فلا يسمى حكما وعلى المعنى الأول بس قولنا ما أنا تفركوة القضاء بما آه، الحكم بمعنى المنع أكن سنجاء قول جرير wato maganar جرير ta zo jarir wani shahararren mawaƙi ne kamar da kuka sani yake cewa a bani hanifata faha akum inni akhafu alaikumu an agbaba a bani hanifata faha akum inni akhafu alaikumu an agbaba lafazin a wato a dawacin nida ɗaya daga cikin harufa da ake amfani da su dan nida ko kace ya zai ko kace a zai ko aya zai dukkan zai sunan ne a dawatun nida ne a bani hanifa yana nufin ya ku kabilar banu hanifa ahkimu sufaha'akum ku hana wawayenku ƙetaro mun iyaka ta inni akhafu alaikumu an ba ni ina ji muku tsoron fushi na na fusata ba za ku ji da kyau ba to kaga ahkimu sufaha'akum bi ma'ana imna'u sufaha'akum kaga alhukuma nan bi ma'ana المنع ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته أولا آه، آه، معنى تلارب فيه zai bayyana a gare mu cewa في muka ce hukumullahi fi hadhihi al-mas'alati al-wujub hukuncin Allah game da wannan matsala shine wajib wa ma'anahu ma'anarsa shine annahu qada fiha bil wato Allah ya zartar da wajibci a cikin mas'alar kenan wa mana al mukallaf min mukhalafatihi kuma ya hana al mukallaf wato shine baligi min mukhalafatihi wato daga saba masa ya hana saba masa kenan hakama bil wujub wa mana min mukhalafatihi da haka dai alhukumu a cikin harshen larabci bisa ga zahirin ma'ana shine me almanu to sai a irin wal hukmu silahan ما دل عليه خطاب الشرع ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع wa zai mai tamu wannan ta'arifin na'am bismillah أو وضع جميل جدا جميل سيوكما نعم المكلفين جميل جدا نعم جميل يعني المتعلق جميل الأخير والحكم اصطلاحا Mm-hmm. Mm-hmm. almuta'alliku kaga shi da hikimar in ce ku yi sunan tawa kaga da na karanta ni kadai na tafi za a sarrafa ne kina almuta'alliku eh? almukallafina mm-hmm. idan kuka ce almukallafina ma'ana ta canza gaba daya da haka yana da kyau mutum ya rika zuwa da sensor idan an karanta tarihi irin wannan mutum ya wasance gurgurdan yadda yadda an karanta dan shi ne zai sa idan ya je muzakara ya haddace shi bisa ga daidai ba tare da kuskure ba abin da ke da alhukumu a yare na malamai na usul fiqhi shine ma dalla alaihi khitabu shar abinda zancen shari'a yayi nuni zuwa gare shi zancen shari'a yayi nuni gare shi zancen shari'a shine ne, me zancen shari'a alqur'ani da hadisi alqur'ani da hadisi sahihi dole mu ce alkitab was sunna as-sahiha domin kaga sunna gairu sahiha kenan laifar min kitab shar'i eh, wannan kitab shar'i shi da alkitab was sunnatu sahiha ma dalla alaihi kitab shar'i abinda zancen shari'a yayi nuni gare shi to wani irin zance na shari'a din kowane zance a'a al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina zancen shari'an da yake da alaka da ayyukan mukallafai zancen shari'a wanda yake da alaka da mai ayyukan mukallafai kaga kenan banda zancen shari'a wanda yake da alaka da aqidar mukallafai idan aiki daban aqida daban aiki kamar mai kamar sallah kamar azumi kamar zakka aikin haji zikiri istighfari duka dai a'malul jawarih ayyukan da gabbai suke yi tsakanin abin da harshe ke furtawa da abin da gabbai suke aikatawa to wannan sune af'al mukallafi amma kaga aqidar su ba kamar al-imanu billah al-imanu bil malaika al-imanu bir rusul ina fata mun fahimta to a nan gurin kaga abin da ake nufi da al-muta'alliqu bi af'al mukallafin kin abin da yake da alaka da ayyukan su ba abin da yake da alaka da aqidar su ba sannan ba abin da yake da alaka da zatin Allah ba al-muta'alliqu bi zatin Allah kamar asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu kaga nan gurin duk ba su muke magana akai ba ina fata an fahimta sannan banda almuta'alliq bi zawatil mukallafin abinda yake da alaka da jikin akwai zantai shari'a wanda yake da alaka da mai jikin wato su almukallafi kamar faɗin Allah ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati kaga al-khalq da at-taswir هذا كلام الله سبحانه وتعالى لكنه متعلق بماذا؟ بذوات المكلفين لا بأفعالهم ashe hukunci a shari'ance shine khitabu shar'i al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafina min talabin tawon abin nan nema aka yi cewa ku yi kaza domin aqimu sala hada talabun li iqa'i sala atu zakka hada talabun bi ita'i zakka wal itiyani biha wa i'ta'iha li mustahaqqiha ina fata mun fahimta wato shine min talabin abinda aka nema aw takhayirun ko aka baka zabi ka iya ka iya kin bari aw wada'in ko kuma wato abin da yake ka'ida ce aka bayar ko sharadi ne aka sanya shi ne alwada'u a nan gurin ana nufin al'ilal da ashurut da almawani da al'asbab al'ilal wa shurut wal mawani wal asbab bayanin su zai zo nan gaba bayanin su ba na tsammanin kuna bukatun ku rubuta amma dai ina so ku fahimta ne to idan kuka dauki talab zai zo bayani talab kadai wato ya kasu kashi biyu kowane daya ya zama shi ma ya kasu kashi biyu imma talabu fi'ilin ko talabu tarkin talabu fi'ilin yani da ninka an taf'ala kaza wa kaza ka طلبه سبحانه وتعالى منا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا كله طلب وطلب ترك كطلبه سبحانه وتعالى منا بأن نترك السرقة والزنا والقتل هذا طلب ترك أن يمك بر أبوك وأن يمك يا أبو to neman aikata abu kaga ya shafi wajibi da mustahabi neman karka abu ya shafi ne haram da makaruhi kaga duk talab ya shiga cikin ina fata an fahimta wato min talabin kamar a nemi ka yi abu ko ka bar au takayyirin ko a baka zabi a ka iya ka iya ja'izi kenan aw ko kuma wato alwada'u sune kamar yadda na faɗa al'ilal da al'asbab da ashurut da almawani al'ilal al'asbab ashurut almawani to su wannan bayanin su zai zo nan gaba al'ilal wato illar hukunci kaza shine kaza ina fata mun fahimta kamar ma hiya illa fi tahrim al-khamr shine me as-sukru ake ce duk abin da muka samu na sha fa huwa baqin ala halalihi illa idza khalatahu شكر فإذا وجدنا أنه يسكر فهو إذا انتقل من الحل إلى الحرمة كاغونا حلة الحكم كنا وانا حكم حكم كنا الوضع كنا حكم كنا وضعي كما الشرطي كما رجع متن ياشا أبن دو akwai maye a ciki kaga an sami illa kenan to sannan ya kuma gashi ya sha yana cikin baligi da shi sannan mai hankali baligi mai hankali kaga wannan ya zama shine sharadi na muhimmi mai haddi a kansa domin idan ya sha abin maye alhalin yana yaro karami bai kai baligi ba za a yi masa haddi ko kuma ya sha abin maye alhalin baya da hankali za a yi masa haddi to kaga dole sai da mai sharadi ina fata an fahimta to mun samu sharadi ya sha yana cikin ya sha sannan kuma gashi baligi ne kuma sannan mai hankali to kuma ta iya zuwa mu samu mane da zai hana a yi masa haddi wato ya sha abin tsammanin sa kwalba ce da ruwa a sha a ciki sai dauka a sha amma sai da ya sha bayan ya sha sai ga menene giya ce to kaga wannan kada ya kunu mani an min iqamatul haddi alaihi domin bai sha da ganganci ba ina ba ta mu fahimta saboda haka kila ayi masa haddi kila ki masa saboda wadansu itibara ta inda ba a takaice dai wannan bayanin su bai zo amma ku fahimci cewa abin da ake nufi da alhukumu shine me khitabu shar'i almuta'alliqu bi af'alil ibadi an ga bi af'alil mukallafin min talabin أو تخيير أو وضع to zai shiga sharhin ta'arifu yace wa misaluhu qawluhu ta'ala idan kana son misalin sa gashi nan kawai fadin Allah ta'ala wa aqimus salata fa hadha khitabun min ash-shar'i dalla ala wujubi iqamati as-salati wato magana ce ta shari'a wadda ta nuna wajibcin tsayar da sallah wa hadha al-wujub huwa al-hukmu shi wannan wajibcin din aiki ne hukunci Allah ya wajabta kaza wato hukuncin abu ya zama mai kenan wajibi ya zama tilas wal muradu bi khitab shar'i abinda ko ake nufi da khitab shar'i shine sai a ce al-kitabu was sunna da ya kamata ya ce al was sunna as-sahiha لكي يقيد السنة بكونها صحيحة لأن السنة غير الصحيحة لا لا لا تسمى خطاب الشرعي وقولنا بأفعال المكلفين المراد به جميع أعمال الجوارح abinda ake nufi da fa'al mukallafin ana nufin mai dukkan ayyukan gabbai wa in kanat al af'alu tuqabalu bil aqwali fil itlaq al urfi ko da yake a al'adance idan an ce al aqwal shi ce su ne mai wato idan an ce al af'al shi ce su ne mai al aqwal wato sai zanto al af'al kawai abin da zai iya shiga cikin ne mai aiki da mutum zai yi motsi banda magana magana ba ta shiga cikin ma'anar al-af'al waɗansu kuma sukan bambance su ce akwai bambanci tsakanin al-af'al da al'amal inda al'amal aka ce to da ya shafi maganar baka da aikin gaba amma al'af'al shi ne aikin gaba kaɗai banda maganar baka waɗansu kuma ce da al'af'al din da al'amal dukkaninsu kowanne in dai a wajen malaman usulul fiqh ne ana maganar shari'a to da al'af'al da al'amal dukkansu da aiki da magana duk suna shiga cikin me al'amal suna shiga kuma cikin al’afa’al domin idan muka ce eh, ba sa shiga ciki to kaga abin da zai faru da faɗin manzon Allah mal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa zan zanto abin da yake bukatar niyya kawai shine aikin da zaka yi motsi amma karatun alqur'ani tunda da baka kawai ake yi da zikiri da salatin annabi tunda da baka ake da ba sai kai ba da ba sai kai niyya ba ko da niyya ko ba niyya kenan yayi tunda ake innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma to amma a hakikanin gaskiya kamar yadda na faɗa a urfi a al'ada ta zance ta yau da gobe to akan bambance tsakanin al'afa'al da me al'aqwal amma a wurin malamai na shari'a da al'afa'al da al'aqwal duk suna shiga a ma'ana su daya ina fadan kun fahimta wannan shi ne cewa in kanat al'afa'al tuqabul bil aqwal duk da cewa al'afa'al wani lokacin akan mai da al'aqwal su zama cikin su fil itlaqil urfi a zance na al'ada yadda aka saba yin yau da gobe amma a a babu wani bambanci wa hadha yukhriju ma ta'allaqa bi zawatihim tunda an ce sifabu shari'a al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafina to wannan ya fitar da kenan abin da yake da alaka da zatin su fa laysa maqsudan to wannan sifabu shari'a al-muta'alliq bi zawatil eh, mukallafin wannan ba shi ake nufi ba anan ka kaulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ko wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan بقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما كل هذا يتعلق بزواج المكلفين لا بأعمالهم لا بأفعالهم وخرج به ما تعلق بالاعتقاد sannan a wannan ta'arifin banda abinda yake da alaka da aqida kal muta'alliq bil iman billah wal iman bil malaika wal iman bil rusul ila akhirih falaysa hukuman bi hadha a wannan islahi a wannan ta'arifi na nan wannan baya cikin abin da yake kira da suna al an gane ko wal mukallafuna yashmalu naw'ain idan an ce al ya kunshi mutane nau'i biyu na farko al an wanda a yanzu haka ya zama mukallafi wa yuradu bihi abinda ko ake nufi da al mukallaf da yawa lamun tun fataha shine kullu baligin aqilin kullu balidin aqilin dukkan mutumin da ba baligi ba ba mukallafi bane ba dukkan mutumin da yake gashi baligi amma baya da hankali shi ma ba mukallafi bane ba min huna yatabayyana lana an al mukallafa la budda an yatahaqqaqa fihi amrani mukallaf dole a samu me abu guda biyu tattare da shi abu na farko al bulug abu na biyu al aql fa idza ah, zala ahadu hadain al amrayn fa huwa laysa mukallaf amma idza tahaqqaqa hazan al-amrani fa huwa mukallaf al-bulugh wal aql to wannan kashi na farko kenan na mukallafi wanda yanzu haka shi mukallafi ne na biyu laysa mukallafan al-an wanda shi a yanzu ba mu mukallafi ne ba lakinnahu min tabaqat al-mukallafin sai dai an tashi lissafin shi a iya lissafin cikin mukallafai wa hadha yuradu bihi as-saghir wal majnun abinda ake nufi da wannan zance shine mutumin da yake karami bai kai baligi ba wal majnun ko mutumin da yake mahankali mara hankali gashi baligi amma baya da hankali fa kullun minhuma min na, mukallafina wani ɗaya daga cikin wannan yana cikin tabaka ta mukallafai lakin wujida mani'un min at-taklif sai da abinda ya faru shine an samu abin da yake yamna'uhu min kaunihi mukallafan mani'un min at-taklif wa huwa as-sigaru shine yarinta dangane da as-sagir wa fuqdanul aqli ko kuma rashin hankali dangane da majnun fa idza zala jara alaihi taklif fa idza zala yani idza zala as-sigaru aw zala fuqdan al-aqli bihayth sara aqilan to kaga nan mun jara alaihi taklif to duk abin da yake na wajibi sai ya gudana a kansa ina fata mun fahimta to yanzu nan gurin ina fata mun fahimci al-hukmu lugatan da kuma al-hukmu istilah wannan yana da matukar muhimmanci musamman idan ka rike ta'arifi to abin da yake da muhimmanci shine rike abin da ake kira muhtar muhtarazatu ta'rif muhtarazatu ta'rif irin abin da zai fitar da cikin ta'arifi domin shi ta'arifi amfanin sa tantance abu ta yadda ba zai garwayo da wani sa ba ta yadda ba zai takudu da wani sa ba kaga lokacin da kace khitabul khitabu shar'i kaga dukan khitab din da ba na shari'a ba zai shiga cikin hukum Eh, domin inal hukumu illa lillah ko da an samu su suna hukunci kamar yanzu dokokin kasa da constitution duk ba su rufe hukunci ba to amma khitabu shar'i ne a ce duk ba khitabu shar'i ba a wurin malaman usul fiqh baya karban sunan mai hukunci fa huwa mulghan abu ne na a watsar da shi lagawu ne baya da wani amfani ira ba ta fahimta dole sai an samu khitabu shar'i khitabu shar'i kuma shine ne al-kitab wa sunnah as sahiha ashe da mun samu alhadithul mawdu'a alhadithul da'if alhadithul da'if jiddan duka wannan zai shiga cikin babu shar'i ba zai shiga duk abin da ya tabbatar ba za a ce masa hukunci ba tunda uh, ba ba izina da shi sannan sai aka ce babu shar'in al-muta'alliqu bi af'al mukallafina wanda yake da alaka da ayyuka na mukallafai kaga banda al-khitab shar'a al-muta'alliqu bi zawatihim banda khitab shar'a al-muta'alliqu bi madha i'tiqadatihim banda khitab shar'a al-muta'alliqu bi madha bi zati Allah subhanahu wa ta'ala kullu hadha la yusamma hukman bi hadha al-istilah ina fata mun fahimta mhm. to tunda ya magana al-mukallaf tunda ya magana al-mukallaf akan ce al-mukallaf da yawa lamun din wato ainihin fataha al-mukallaf wato kaga kenan lamun din dole fataha zaka mata sunan ismul maf'ul al mukallaf domin idan ka ce al mukallif to ma'ana ta canza kenan al mukallif mai wajabtarwa din kenan wanda shine Allah subhanahu wataala amma al mukallaf wanda ake wajabta masa shine wa bawa to kaga ko bambanci da zaran ka ce al mukallif kana nufin ubangiji kenan wato ya zama mai wajabtawa kenan al mukallaf kuma wanda ake wajibta ba kaga bambance wasu yana da matukar wato muhimmanci to menene asalin at-taklif shine ce wa taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa ilzamu ma fihi kulfa ay mashakka wa filahan talabu ma fihi asalin at-taklif da dai asali asalin at-taklif shine ilzamu ma fihi kulfa lafazin kulfa shine fassara shi da cewa mashakka mashakka ita ce kulfa lizantarwa mutum abinda akwai wahala a cikinsa shine mai taklif wa mutum tilasta mutum yin abinda akwai wahala a cikinsa an gane ku wasilahan a islahi kuma shine me talabu ma fihi kulfa talabu ma fihi kulfa talabu ma fihi kulfa to me bambanci tsakanin ban guda biyu ilzamu ma fihi kulfa da talabu ma fihi kulfa kulfa idan an ce ilzam lizantarwa mutum cewa sai kai to wannan shine a taklif ame a lugha amma islahi shine ne. talabun ma fihi kulfa to ne bambanci tsakanin talab da ilzam a hakikanin gaskiya bambanci shine idan ka ce ilzam tilastawa mutum abin da akwai wahala a ciki to kaga wannan mustahabi ba zai shiga ba ciki dan mustahabi shine shi aka yi ina ba ta an fahimta sai zan to menene kawai zai shiga cikin nan wajibi sannan kuma haramun ba zai shiga ciki ba makruhi duk ba zai shiga ciki ba kawai sai zanto wajibi kadai zai gaskato akan nan gurin amma idan an ce talab talabu ma fihi wato neman neman ka aikata neman aikata abinda akwai yar wahala akwai wahala a cikin sa to a nan gurin nema din nan sai zanto akwai talabu fi'ilin akwai komai talabu tark kama sabakana kama asbakana min gabo to kamar yadda muka faɗa da zu akwai talab na fi'il da kuma talab na tark to sai to amma anan nan duk da haka wani zai ce da kai to wace kulfa ce ke cikin mustahabbi a ce akwai kulfa ko ya ciki domin idan an ce yi kaza tashi kai motsi ya sha ban da zama ba tare da kai ba ko yaya zaka motsa jikinka to sai dai nawa abin da ke cikin wajibi ya fi nauyi sama da abin da ke cikin mustahabbi haka talabu tark ko ya aka ce bar kaza sai kaji ka bar akwai wani dan nau'i na kuntatawa dan adam sai dai kuma irin wanda ke cikin haram ba daidai ke da irin wanda yake cikin karhanci ba to kaga kowanne da akwai kulfa a cikin sa to a nan gurin a hakikanin gaskiya wannan shine yaran da malaman usulun fiqh galibi suke amfani da shi amma irin su ibnu tabiya masu bin diddigin abu wato su kai makula sai suke ganin bai kamata ba kwata kwata a ce akwai takalifi ba dan idan dan a hakikanin takalifi an ce shine farbu ma fihi kulfa neman mutum ya aikata abin da akwai wahala ce yace wannan ya ta karo da hukuncin hukuncin shari'a dan hukuncin hukuncin shari'a ba su da wahala dan da Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sannan Allah ce la yukallifu na nafsan illa tunda dai abin da zaka iya yi ne aka wajauta ma to me ya wahala cikin abin da zaka iya yi inda ba zaka iya yi ba to ya zama ne wahala amma ka iya yi ba kaga waɗannan maganganu na ibnu taymiya akwai rikici mai yawan gaskiya cikin su a hakikanin gaskiya wato kawai na ambace shi ne dan mu san akwai irin wannan to amma su abinda malamai za su iya bada ansa akai cewa abinda ake nufi kawai ana son a yi amfani da kalmar da za ta kusanto da ma'ana neman abin da kowa wahala suka ce ai babu yadda za a yi a samu wani abin da yake daidai yake da rashin yinsa yanzu ka tashi ka je nan bakin titi ka dawo baya daidai da kana zaune a nan baka je ba koya idan ka tashi dukkan waɗansu na'urori na jikinka sai sun yi mai sai sun yi motsi to wannan motsin shine kulfa din ba wai lalle kulfa wanda take fauka ta kafin insani ba a'a mujarrad wujudu ayi mashaqqa mahama kan sagiratan samuwar dan abu koya yake na wahala din shi ake nufi amma ba sa nufin wahalar da za ta iya za ta iya za ta gagari mutum aiwatarwa saboda haka ga su abin da suke amfani da ta'arifin su shine kusanto da ma'ana ina fata mu fahimta idan mutum ya ga wacce magana ta ibnu taymiya dan kare samu kansa cikin rudin kwakwalwa wato dai shine kusanto da ma'ana kusanto da ma'ana domin yanzu idan mutum ya tashi zai yaki akan wannan to dukkan alamul islami zai yaka gaba daya ko bai san iya shekarun da zai kafin ya karasa wannan yakin ba a yarda da cewa yanzu to sai mu janye mu shiga cikin wani tarihi da daban amma bari tafiya da magana ta ilimi a daidai lokacin da malaman zamanin su sun fahimci me yake so ya ce ina fata mun fahimta amma dai mu fahimci cewa kulfa din da ake cewa akwai ta a cikin wajibi ko akwai ta a cikin mustahabi kulfa ce ko mashakka ce wadda take la takhruju an taqatul insan ba ta fita daga ikon dan adam ina fata mun fahimta eh, sannan kuma za su iya cewa ai kulfa din ba wai lalle bane ba sai jikinka ya zanto akwai wahala ko da yar damuwa ce ta zuci ko kuma ka kudai sada ba a ce ba za ka yi ba za ka ji akwai nau'i na me yawwa akwai nau'i na kulfa a kamar da suka ce a azu sai in al insani ma mana'a wato duk abin da aka ce kai yi sai ga ya maka wahala yanzu kawai a ce jama'a da Allah idan an tashi karo wanda ya fita wannan kofar duk ku fita sanan gurin gaba ɗaya sai ka ji akwai wani nau'i na me na kuntatawa amma da an kyale shi kadai kila sanan za ta fita amma tun da aka hana ka sai zanto akwai akwai damuwa a cikin koya ina fata mun fahimci wannan na yawwa to shi shine yace wa taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa ay mashaqqa wa silahan talabu ma fihi mashaqqa talabu ma fihi mashaqqa wa qila wa qawluna Nin talabin at-talabu naw'ani yace at-talab ai kashi biyu ne na farko talabu fi'lin wa huwa amru in kana ala sabil al fa wajib wa illa fa mandub na biyu talabu tarkin wa huwa an in kana ala sabil al fa muharram wa illa fa makruh ina jin wannan asiri tun da dama na riga na mana sharhin da idan an ce talab ya zama ko talabu ko talabu talabu ne idan idan idan idan a cikin talab din akwai al-ilzam talabu fi'il ba al-ilzam ya zama wajibi talabu fi'il bi ghairi ilzam ya zama mandub kenan sai kuma talabu tarkin wa huwa an-nahyu فالنهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو مكروه وقولنا أو وضع وتطلب فعلا أو وضع أو, أو kai كي يراد به المباح wato abin da ake nufi da at-takhayyur anan shine al-mubah abin da ka iya yi ka iya to shine dan malamai suke cewa a hakikanin gaskiya shi hukunci din shine at-talab din sawa'un talabu fi'lin aw talabu tark wato kenan da wajibi da mustahabbi da haram da makaruhi sune hukuncin amma ja'iz ko mubah shi kawai an yi shiru ne ba sai kai ba kawai an kawo shi ne takmilatan lil qisma wa illa fa huwa ghayr mutalab anta ghayr mutalabun bihi غير مطالب بالاتيان به وغير مطالب بتركه wanda a hakikanin wato hukunci din shine a ce kai ko a ce ka bari amma shi ba a ce kai ba ba a ce ka bari ba kaga shi ba zai shiga cikin hukunci ba wa inna ma ji'a bihi musamahatan takmilatan lil qisma kawai san kawo shi ne dan cika bi lissafi amma ba dan ya shiga cikin hakikanin at-talab ko hukunci ba wa qawluna aw wada'in yuradu bihi al-hukm abinda ake nufi da wato shine hukunci al wa zalika anna al-ahkama naw'ani domin su hukunce hukuncen kashi biyu na farko ahkamun taklifiyya hukunce hukunce wanda ake kallafawa bawa dan da su huwa ma dalla alaihi khitab shar'i min talab fi'lin aw tarkin aw takhayyirin hamsatun alwajib wal mandub والمحظور والمكروه والمباح وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه أين زمن سنة؟ وأن سنة كنت كنت تكليفية وتو سنة أبندا بطول شريعة ينوني أكنسو تهنير نيمان أي كتاوة كو نيمان بلي كو بعد ذاتي نيمان أي كتاوة da mustahabi نيمان بلي makaruhi da haramun ko ba da zabi wahiya kamsa al'amura guda biyar ne sune da alwajib da almandub da almahzur almahzur shine alharam ko kace almahzur ko kace masa alharam duk suna ɗaya ne wal makruh wal mubah kamar yadda almandub shine almustahab ko kace almandub ko kace almustahab duk abu ɗaya ne sai almubah almubah ko kace aljaiz ko kace almubah duk ɗaya ne wa sayati insha Allah ta'ala bayanu wajhi idkhal almubahi مع الاحكام التكليفيه مع انه لا تكليف فيه yace nan gaba zai zo yayi bayanin dan me aka shigar da al-mubah cikin al-ahkam at-taklifiyya tare da shi babu taklifi da cikin sa shi ba a nemi yi ba shi ba a nemi kai ba dan me aka shigar da shi ciki yace bayanin wannan zai zo nan gaba wannan suna ake kira mai ahkam taklifiyya ahkamun taklifiyya sai kashi na biyu ahkamun wada'iyya ahkamun wada'iyya wa hiya ma dalla alaihi khitabu shar'i abinda magana shari'a ta yi nuni akan sa min asbabin na sababi sababin abu kaza ne kaza wa shurutun da sharafi wa mawane da kuma mawane nau'ikan abin shari'a ta nuna hanin zarzuwar hukunci akan kaza duk da sharadin sa ya samu kamar yadda kaza muka ce sharadin aiwa mutum haddi shine idan ya sha abin maye to kuma amma mani'in da zai iya hanawa shine idan ya sha bisa gabe kuskure ta ga zama an samu bani kenan ina fata an fahimta kamar sharɗin aiwa mutum haddin zina shine idan mutum ya sadu da matar da babu aure a tsakaninsu to amma iya samun mani da zai iya hana ai wannan kamar ya zanto shi buhaci wato kamar ya je wurin matarsa ce bai sani ba an yi bakuwa a rana a gidan tana ɗakin matarsa sai ne wannan bakuwar tsammanin sa matarsa ce to kaga anan gurin ai ya sadu da matar da ba ta ba to amma za mu masa haddi saboda akwai mani wannan mani din shine ne shubuha ya sadu da matar mata tsammanin sa matarsa ce ina fata an fahimta kaga wannan mane ne wato a iya samun mawani kamar a ce sababin wane ya ci gadon wane shine akwai haifayya a tsakanin su duk wanda yake akwai haifayya a tsakanin su da mutum idan ya mutu zai iya cin mai zai iya cin gadon sa shartin cin gadon shine a samu wanan ya mutu dan baka cin gadon mutum sai bayan ya mutu mani'i shine sai aka samu kuma kai ne cin gadon kai ka kashe mamacin kaga nan an samu mani'in min mawani'ul irs ina fata an fahimta ashe kun ga akwai al asbab akwai ashurut akwai kuma al'ilal to duk ayar da ta nuna kaza shine sharadin kaza ayar da ta nuna kaza shine sababin kaza ayar da ta nuna kaza shi ya hana hukunci kaza zata akan mutum to wannan su ake kira wato al-ahkam al-wada'iyya duk hukunci irin wannan sune al-ahkam al-wada'iyya ba al-ahkam at-taklifiyya ba ina fata mun fahimta wato shine ce asbabun wa shurutun wa mawani tu'rafu inda wujudiha ahkamu shar'i wanda idan samo sa ta zo sai a gane hukuncin shari'a a gane ko min fi'lin aw tarkin na aikata abu ko barin sa wa yatarattabu ala zalika as-sihhat wal fasad to wannan kuma anan ne za a samu as-sihha ko a samu al-fasad idan abu ya cika sharadin sa ya zama sahihi kenan idan abu bai cika sharadin sa ba ya zama mai kenan fasid kamar yanzu sharadi ne ba za ka yi sallah azhar ba sai in rana ta bar tafiya sai mutum ya zo sallah azhar yanzu wannan sallan sahihatun an fasida fasida la'anna sharta lam yatahaqqaq loto sharadin shi shine yinta a kan lokaci dan Allah sai aiki min salata liduluki shams inna salata kana kaga an sanya ke da sai mutum ya rusa wannan sharadin kawai sai ni bari ya yi sallah azhar dina yanzu idan ma rana ta bar tsakiya ba sai na yi ba na riga na huta na san cewa kai na wajibi to kaga za ta sallar da ina fata an fahimta idan ko yayi ta bayan rana ta bar tsakiya din nan to kaga sallar ta zo mai sahiha tana hilal yace misali ganin wata sababun fi wujubi sawm sababu wujubi siyam shine sababi na wajibcin ne azumin ramadan idan watan ramadan din ya tsaya wa dukulul waqti shartun lis-salah shigowar lokaci shine sharadin sallah wal haidu mani'un minha kaga wato haila kuma mani'i ne daga cikin mawani'u siyam da kuma mawani'u salati ina fata ta fahimta wato ga sharadi ya cika ba lalle bane abun ya faru dan a iya samu me mani وذكر المصنف من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل malam ya ambaci as-sahih wal batil a cikin hukunce hukuncen shari'a yace wa alam ka sani cewa anna zahira kalam al-musannifi anna al-fiqha huwa al-ilmu bi hadhihi sab'a ka gane cewa shi asalin mai littafin alwarakatu shi yana ganin cewa hakikanin fiqhu shine mutum ya san waɗannan hukunce hukuncen guda bakwai A gane ko li'annahu lamma arrafa al-fiqha domin lokacin da ya ta'arifin fiqhu bi annahu ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya shine sanin hukunce hukuncen shari'a qala sai ce wal ahkamu sab'a hukunce hukuncen ko bakwai ne wato yana nufin dole wannan hukunce hukunce guda bakwai ake magana akan su gaba daya wa azhara fi sai ya bayyana sai ya kawo bayani a wurin da ya iya kawo labiri sai ya bayyana suna karara a madadin ya ambaci lamiri saboda mai tawdihan lil saboda fito da mas'ala fili lil ga fari shiga a cikin ilimi ai lokacin da yace abinda ake nufi da fiqh shine ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya allati tariquha al-ijtihadi da sai yace wa hiya sab'a amma sai yace wal ahkamu sab'a kaga lafazin al-ahkam sunan ne na zahiri da sai ya kawo mai lamiri tunda yace ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyati allati tariquha al-ijtihad da sai yace me wa hiya sab'a amma sai yace wal ahkamu sab'a to shi ne yanzu yana cewa me yasa ya kawo suna na zahiri a wurin da lamiri za a kawo tawdihan lil mubtadi dan fito da ma'ana fili gawa ga fari shiga a cikin ilimi lakin yu'lamu anna al-fatiha an laysa ma'rifatu haqiqati al-wajib wal mandub lak لأن هذا من أصول الفقه وإنما المقصود أن الفقه معرفة جزئياتها والمراد الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والفاسدة wato ku tara hankalinku a nan abin da yake son ya faɗa abu ne a ɗan lungu kaɗan amma da ka tara hankalinka za ka fahimta lokacin da muka yi ta'arifin fikihu sai aka ce fikihu shine fi shine ne ma'rifatul ahkam as-shar'iyya allati tariquha al-ijtihad wato ma'arifar da take tabbatuwa ta hanyar me ijtihadi amma duk abin da ba ta hanyar ijtihadi aka san shi ba kaga ai ba bukatar ba a kiransa da suna fiqhu dan shi nassi ne karara kawai gashi amma abin da sai da aka ijtihadi aka gano shine ke zama mai fiqhu ma'rifatul ahkam shar'iyya allati tariqu al ijtihad to da kyau to um waɗannan kashe-kashe na waɗannan ababai guda biyar da alwajib sanin hakikatul wajib menene ake kira da wajib me ake kira da ah, al-mandub me ake kira da al-mahzur me ake kira da ah, al-makruh me ake kira da al-mubah ai sanin wannan ba shine sanin fiqh ba dan wannan kawai ta'arifi ne menene wajibi wajibi shine duk abin da aka nema kai nema mai karfi to kaga wannan sanin wannan ta'arifin shine fiqh ba zai zama shine fiqh dan wannan sanin usulul fiqh amma sanin fiqh din shine gane abubuwan da suke wajibai da gane abubuwan da suke ne mustahabbai da gane abubuwan da suke makaruhai da gane abubuwan da suke haramun wannan shine ne shine sanin fikihu amma sanin shi wajibi karin kansa ba abin da yake wajibi ba wato akwai wajibi akwai abin da yake wajibi akwai makaruhi akwai abin da yake makaruhi dan yanzu idan na ce faɗa mun me ake kira da wajibi ma huwa wajib kaga ta'rifi zaka yi wajibi shine duk abin da shari'a ta nema nema mai mai karfi to kaga ai wannan karkashin sa akwai abubuwa masu yawan gaske ina fata an fahimta wanda suke wajibai din kamar kaza da kaza da kaza da kaza da zaka yi ta lissafa su sallah zakka azumi aikin haji ina fata an fahimta kaga yanzu kana bayanin duk abin da ke shiga karkashin kalmar me wajibi kaga yan hada sai ya zama wajiba yanzu sanin wajibi daban da sanin abin da yake wajibi sanin makaruhi daban da abin da yake shine ainihin makaruhi sanin haramun daban da abin da yake shine ainihin haramun din to kaga a nan gurin abin da yake so ya ce maka gane wajibai mustahabbai makaruhai wannan shine me fiqhu amma sanin menene wajibi menene makaruhi wannan yana shiga cikin me usulul fiqh Allah sa kun gane to ma da shine ce lakin ulama anna al fiqha shi hakikanin fiqhu laysa ma'rifatu haqiqatul wajib ba gane hakikanin wajibi da al mandub zuwa karshe shine fiqhu ba li'anna hadha min usulul fiqh dan wannan yana cikin me usulul fiqh wa innamal maqsud amma abinda ake nufi annal fiqh ma'rifatu juz'iyyatiha sanin kashe kasan da ke karkashin me wajibi da kashe kasan da ke karkashin me manduba da kaza kaza da makruhat ila akhirih wal murad abinda ake nufi sune al wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal af'alu sahiha wal fasida danyen ayyuka da suke sahihai da danyen ayyuka da suke marasa kyau sune ake kira da wato fiqhu amma sanin hakikanin alfasadu ko alfasadu da as wannan shi kuma yana shiga cikin usulul fiqh an gane ku? to sai aka samu taklif aka samu hukum taklifi aka samu hukum at-taklifi wato kashe kashen hukunci wanda yake at-taklifi fal wajibu na farko dai al-wajib tunda mun ce hukunce hukuncen guda bakwai ne zai ji su daidai kowa kowanne ayi bayanin sa a hankali yadda mutum zai ƙara fahimta fal wajib ma sabu ala fi'ilihi wa yu'aqabu ala tarki fal wajib ma sabu ala fi'ilihi wa yu'aqabu ala tarki <coughs> wannan tarifin yi ɗari masa ɗari cewa wajibi shine abin da ake bayar da lada ga wanda ya aikata shi yi ukuba ga wanda ya ƙi yinsa wannan tarihin yayi ma'ana duk wanda ya aikata wajibi za a bashi lada wanda duk bai wajibi ba kuma za a yi masa ne hukuba an shi yasa suka ce fadin ta'arifin a haka akwai na kaso a cikin sa domin ba duka mutumin da bai wajibi bane ba za a yi wa hukuba ta iya ba kai wajibi ba amma kana da wani hanzari da zai hana a maka hukuba shi yasa waɗansu suka ce alwajibu shine ma yastahiqqu fa'iluhu ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب abin da duk wanda ya aikata shi ya cancanci mai lada wanda kuma duk ya bar shi ya cancanci mai ukuba cewa ya cancanci ukuba daban ai masa ukuba kuma daban ya cancanta amma kuma wani abu ya hana ai masa kaga akwai amma kawai kace za a yi masa ukuba kaga baka kawo maganar cancanta ko rashin cancanta ba wato wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo a cikin tarihi amma dai mu hakikalin gaskiya abin da muke so mu fahimta in dai mun fahimci cewa wajibi kawai an nema nema mai karfi da dole kai idan kai kuma za a baka lada idan mutum yake za a yi masa hukuma to ai kana da masana da cewa hukuman nan za ta hau kan mutum ne idan ya zanto babu wani mani ina fata mun fahimta amma idan wani mani ya zo zai iya hana aiwa mutum hukuma shine ce hadal qismul awwal min aqsamil hukmi at-taklifi wa huwa al-wajib wa huwa lughatan as-saqit abinda ake nufi da al a cikin larabci shine as-saqitul as-saqitu wal lazim abinda ya fado ko abinda ya lazimci inda yake baya motsi shine sai a ce masa me al-wajib li'anna as-saqita yalzamu makanahu domin duk abinda ya fado to za ga ya tsaya a inda ya fado din ba tare da ya motsa gaba ba fa summiya al-lazimu alladhi la khalafa wajiban dan haka duk abinda an lazantawa mutum shi wanda ba hali ya bar shi sai aka sa masa suna wajibi qala fil qamus wajaba yajibu wajbatan wato wajaba shine fi'il madi dinsa yajibu shine ne fi'il mudari wajbatan shine masdarin kalmar ay abun wanda ake nufi da wannan shine saqata akan ce wajabati shamsu wajban wa wujuban ay ghabat idan rana ta fadi a larabci ka isa wajabati shamsu ana nufin gharabati shamsu ko shamsu wal wajbatu asalin alwajibatu a sai shine as-saqatatu ma'al hadda abai fado tare da karfi lokacin da ya fado a ji rugugin fadawarsa aw sautu sagir wani lokaci sautin abin da ya fado din shi ake kira me alwajib a rasul qala ta'ala kalan su bayan an soke raƙumi da yana tsaye akan ko guda uku idan aka soke shi jini ya gama kwaranya sai me sai ya fadi shine fa iza wajabat junubuha idan sun fadi akan hakarkarin su kuma to shikenan fakulu minha sai fida sai kuma shikenan shine fakulu minha kaga wajabat bi ma'ana saqafat qala sha'ir wani mawaki yace ata'at banu aufin amiran nahahumu an silmi hatta kana awwal wajibi ata'at banu aufin amiran nahahumu an silmi wato banu auf wata kabila ce cikin larabawa ata'at amiran nahahumu an silmi sun bi wani sarkin su wanda ya hana su yin sulhu an zo za a yi yaƙi aka ce ku tsaya a tsagaita wutar yaƙi a yi sulhu yace kar ku yi sai an yi faɗa su kuma sai suka bi shi hatta kana awwala wajibi har yanzu to shine farkon wanda ya fada a yakin wato shine gawar farko kenan <laughs> to kaga nan kuma awwala wajibin yana nufin me awwala sakiti wato ya kawo shi ne a matsayin shahid ne a larabta kenan akan ambaci wajib ana nufin as-sakit da haka dai al-wajib a cikin harshen larabci shine as-sakit wa amma al-wajibu istilahan amma idan kana son ka san meye al-wajib a islahi na shari'a fa aktsar usuliyina يعرفه بالحد أي ببيان الحقيقة والماهية وبعضهم يعرفه بالرسم وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر والأول أدق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولهذا قال ابن عقيل إن حده بحكمه يأباه المحققون واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه على الكوكب المنير وقد جرى المصنف على الثاني فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات وهو الثواب على الفعل والإقاب على الترك wannan maganar ma tana da matukar muhimmanci sosai da sosai wato a gaskiya ilimin usulul fiqh yana wayar da kan mutum kuma yana ƙara bude kwakwalwa saboda abin da yake buƙatar hankali tsantsa da tunani mai kyau إذا تنانيمي كو وأما الواجبات وأما الواجب إصلاحا أبين لك كلا الواجب إصلاحي ينظم سن الواجب أبي ألغى وهو الساقط فأكثر الأصوليين غالب ما لم أصول الفكه يؤرفه بالحد سنين بيانن سا تهنير بيّن حقيقة ننسى الحد كنا أي بيان الحقيقة والماهية بيّن حقيقة ننسى ده يد ذات سيكي wa ba'dhum amma wani sashi na malamai yu'arrifuhu rasmi sukan bayyana shi da arrasm me arrasm huwa ta'rifuhu bi bayani samarati wal hukmi wal athar shine bayyana abu ta hanyar amfanin sa ta hanyar hukuncin ko kuma tasirinsa. sa to kai bayanin abu ta hanyar hakikanin sa da kai bayanin abu ta hanyar amfanin sa wanne fi eh? yanzu misali wani matambayi ya tambaye ka yace menene riga sai ka ce riga wani abin sawa ne wanda yake sitirce mutum daga tsagen jikinsa na sama wani lokacin ma har ya kare shi daga jin sanyi wannan kayi ta'arifin riga ta hanyar mai amfaninta amfaninta shine mai suturce dan adam daga ina tsagen jikinsa na sama galibi sannan kuma wani lokacin ta hana mutum mai jin sanyi yanzu kayi ta'arifin riga ta hanyar amfaninta amma idan aka tambaye wani malam mai riga sai ce riga wani abin sawa ne da dan adam ke sawa wanda galibi yana da wuya yana da hannu a iyan hannun dogo wani lokacin gajere tufafi ne mai wuya wanda ake sa shi ta wuya kuma da hannaye wani lokacin dogaye wani lokacin gajeru wani lokacin ta wani lokacin ka ganin baka yi bayanin amfaninta ba ka yi bayanin hakikaninta to da ka yi bayanin abu ta hanyar amfaninsa da yin bayanin abu ta hanyar hakikaninsa wanne fi ta hanyar hakikanin sa ta hanyar hakikanin sa dan dukkan riga ta take kare mutum daga sanyi ce <laughs> dan idan kai bayanin hakikanin ta kaga da mai karewa daga sanyi da wanda ba ta karewa daga sanyi duk ta shiga da ta mata da ta maza duk ta shiga amma idan kai bayanin abu ta hanyar amfanin sa ba dukkan riga za ta shiga cikin dan amfanin ya sha bamban ya danganci girman ta ko rashin girman ta amma yanzu da kace abun sawa mai wuya wanda ke da hannu gajere ko dogo kaga da rigar maza da rigar mata da ta sanyi da ba ta sanyi ba duk sun shiga ciki A sai ka bayyana abu ta hanyar hakikanin sa fi ka bayyana shi ta hanyar amfanin sa ne ce ba'dhum yu'arrifuhu bil haddi al haddi shine bayan al haqiqati wal mahiyya bayyana hakikanin zatin abu da yadda yake wa ba'dhum yu'arrifuhu bil rasmi waɗansu malaman sai su yi ta'arifin al wajib ta hanyar amfanin sa ko samararsa an gane ko wa huwa ta'rifuhu bi bayani samara bayyana amfani wal hukm ko hukunci wal asar ko tasiri yace wal awwalu adaqqu na farko din shi yafi zurfi ta'rifin da yafi zurfi shine ta'rifin abu ta hanyar me hakikanin sa li'anna al hukma ala shay'i domin yin hukunci akan abu far'un an tasawwurihi sai in ka gane shi yanzu kawai idan wani zo yi maka tarifin riga da cewa wani abin sawa da ke sitirce al'auran mutum daga da ke sitirce mutum daga sama sannan wani lokacin yana maganin sanyi ya halatta mace ta sa da namiji sai ka ce eh ya halatta to kaga anan gurin duk wanda ta samu riga mai karamin hannu zuwa nan ta shiga cikin tarifin ka ko bata shiga ba ta shiga cikin tarifin ka ta shiga cikin tarifin ka da haka kuma za ta iya sawa kenan kuma ko ta matsaita za ta iya sawa ta shiga cikin tarifin ka kenan amma idan kai bayanin mahiya na riga din to a lokacin sai a tambaye ka ya halatta mace ta sa sai ka ce to ya danganta wace iri ce yanzu ka gama bayanin riga za ka yi bayanin komai nau'ikan riga domin hakikanin abu sai ya dauki mai nau'i amma amfanin abu ba lalle bane ya dauki nau'i ina fata kun fahimci wannan da kyau ta'abiri irin wannan yana da kyau mutum ya rika fahimta sannan yana taimaka a ɗalibin ilimi wa li hadha qala ibn aqil da haka sai yace wal awwalu adaqu li anna al hukma ala shay'in farwan an tasawwurihi hukunci akan kowane irin abu reshe ne na fahimtar abu dan hukunci shine wato sanin abu ya zama shine me al asl hukunci akan sa kuma ya zama shine me reshe ma'ana baka iya sanin abu sai baka iya bayanin hukuncin abu sai kai mai sai ka san shi yanzu wani zai tambaye ka me hukuncin kwangila ta halatta ko ba ta halatta ba sai ka ce me bayyana mun yaya kwangila take Dai idan muka bayanin yadda kwangila take to sanan ne zaka iya bata hukunci na halarci ko me haram idan wani ce cinikin kai nayi ya halatta ko bai halatta ba sai ka ce a a to ai ban san kai nayi ba bayana mun yaya hakikanin kai nayi yake to idan ya bayyana ma shi sannan sai ka gane zai shiga cikin abin da aka halatta ko zai shiga ciki amma haka ka ce me ya kai nayi ce ai wani nau'i ka kasuwanci ya halatta amma ce to abin nan da kace ya halatta me yake kace gaskiya ko ban sani ba amma dai ya ce ka kasuwanci to wannan kayi shi me kenan don hukunci din nan shine me rese sanin abin shine mai asli baka iya hukunci sai ka san asalin abu shine alhukmu ala shay'i far'un an da haka قال ابن أكيل ده ابن أكيل يتي إن حده بحكمه يأباه المحققون كذو كي تعريف واجبي تهنير حكم شنسا wato ka wajibi shine ah, abinda da za a bada lada to baka yi bayanin hakikanin wajibi ba kenan ina ba ta fahimta kaga shi ne ce wannan ya bahul muhaqqiqun malamai masu bin diddigi suna ganin wannan ta'arifin bai ba واستحسن هذا القول الفتوهي كو الفتوهي في شرحه على الكوكب المنير مالا الفتوهي اتكل لتاف دي na sharhin kawkabul munir wannan babban littafi na usul fiqh wato ya ya ce wannan zance ne mai kyau ya ga wannan zance ne kayatacce wa qarjar al musannif al thani shi ko wannan mai littafin namu al imam al juwayni ya bangare na biyu na ta'arifi shine bayanin sai bi ta'arifi sai bayani as-samara a madadin bayanin haqiqa wal mahiyya fa zakar al-wasf alladhi ishtaraka fihi sai ya ambaci abin da dukkan wajibai sun shiga ciki don da yace ma yusabu ala fi'lihi wa yuqabu ala tarkihi wanda ya shafi mai kowane nau'in da wajibi wa ina fata mun fahimci wannan wa amma alal al-awwali amma idan mun ɗauki ta'arifin farko ko abu na farko shine bayanin wato bayyana abu ta'arifu shi bi maza bi bayanin hakikati wal mahiyya to ya za mu ce fal wajibu ma talaba shari'u ilahu talaban jaziban fal wajibu ma talaba shari'u ilahu talaban jaziban wannan shine hakikanin ta'arifi na wajibi amma idan ka ce ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ka je ne zuwa ga me bayanin abu ta hanyar amfaninsa a madadin bayanin abu ta hanyar mai hakikaninsa to kaga bayanin abu ta hanyar hakikaninsa shine wannan ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziman shine abin da duk shari'a ta nema aikata shi nema wanda yake mai karfi an kausasa an an nema mai karfi an karfafa cewa lalle a yi kasalati wa zakati wa birril walidaini wa silatil arham wal wafa'i bil wa'di was sidqi duka waɗannan suna cikin mai wajibat كل واحد من هذه الأمور طلبها الشارع طلبا جازما وخرج بالقيد الأول دمك ما طلب الشارع فعله shine kaidi na farko a cikin tarifin abin da ya fita daga wannan shine al-muharram wal an gane ko wato kaga haramun ai ma talaba shari'u shari'a bata nema aikata shi ba sannan makruhi shari'a a aikata shi ba sannan wa idan muka faɗi al sani kaidi na biyu to kharaja mandub mandub ya fita dan shari'a ta nemi aikata mandub amma hal huwa talabun jazim la talabun zairu jazim to kaga mu tara ta'rif kenan wa hukmu alwajibi fi'lan wa tarkan ma dhakarahu almusannif min anna fa'ilahu yusabu wa tarikuhu yu'aqabu wa hadha yahtaju ila amrayni hukuncin wajibi kuwa ta hanyar aikatawa ko bari shine abinda mawallafi din ya ambata na cewa wanda ya aikata wajibi za a bashi lada wanda ya bar shi za a yi masa hukuma sai ce to amma fa wannan na buƙatar al'amura guda biyu al'awwal abu na farko kaidul imtisal lis sawab ay yusabu ala fi'il imtisalan bai kamata bai ce ma yusabu ala fi'lihi abinda za duwan eh, za a bada lada akan aikata shi domin mai aikata abu ya iya aikatawa ba dan bin umarnin Allah ba sai dan jin tsoron kar mutane su zarge shi za a bashi ladan ya aikata amma mai aikatawa ya iya aikatawa saboda yamtasilu amrullah yana son ya bi umarnin Allah to sai a yi me sai a bashi lada ashe aikata wajibin kadai ba shi ke tabbatar da lada ba ya danganci yaya dan adam ya aikata shi hal huwa fa'alahu imtisalan li amrillahi ta'ala aw fa'alahu khawfan an nas khawfan al-lawm to kaga wannan akwai banci ba za a bashi lada ba kawai in ya aikata ne dan kar mutane su zarge shi dan bai dan Allah ba kenan الثاني أبو نبيو لو أبر عنه بقوله إنا ما دا زيتي ويستحق تاركه الإقاب دا ياتي أمدد يتي ويعاقب على تركه saboda mai badal wa yu'aqab a madadin yace wa yu'aqab la da hakan yafi li'anna min alwajibati ma la yalzamu man tarakahu al-iqab domin a cikin wajibai akwai abinda da ko da ka bar shi ba za a yi maka iqaba ba bal huwa uquba ba bal huwa tahta al-mashi'a mutum zai zama karkashin mashi'a ne misal birrul walidain kamar mutumin da bai yi biyayya ga mahaifa ba qala ta'ala inna allaha la an zalika ya ce ya zuru ma zuru zalikar mai sai kuma ka ce wa yu'aqabu ala tarki kaga an kore mashi'a kawai abinda za a yi shine hukubar amma idan aka ce yasta hiku sahibu al-iqab wanda ya bar abin ya cancanci mai hukuba kaga ya sha banka ce kawai za a yi masa hukuba ya cancanci hukuba ta iya yi wa a yi masa ta iya wa kuma Allah ya yafe masa wa kada ajaba ba'd sirrahil warqati ala istiqamat al-ibara bi ne waɗansu daga cikin wanda suka yi sharhin al-warqati fi usul al sun ba da ansa iri biyu dangane da cewa ai abin nan da ya faɗa daidai ne wa yuwa qabu ala tarkihi din daidai ne sun ba da ansa iri biyu faqad qala jalaluddin al-muhalla ma'a al-muhalli jalaluddin al-muhalli fi wa wa yakfi fi sidq al-iqabi wujuduhu li wahidin min al-usati ai da aka ce wa yuqabu ala tarkihi ba a nufin duk wanda ya aikata amma dai za a yi ukuba idan an aikata to kaga ko cikin miliyan ɗaya ne aka wa ɗaya ukuba sauran aka yafe musu kaga dai ta'rifin ya gaskata kenan <laughs> shi ne abin da yake nufi yace ai ya wadatar wajen gaskatuwar uquba wujuduhu li wahidin ko da mutum ɗaya aka yi wa min al usati daga cikin masu sabo ma al afu an ghairihi idan aka yafe wa sauran wa yuzu an yurida ta iya kuma abin da yake nufi wa yatarattabu al iqabu ala tarkihi ai yana nufin uquba na biyo bayan aikata shi kama abbara bihi ghairuhu kama yadda waninsa haka ya faɗa fala yunafil afwa cewa idan ka aikata kaza to uquba ce akan wannan abu to wannan baya kore a ce kuma a iya wa mutum afwa wal jawabu sani ansa ta biyu ahsan ita ce tafi wato ganin sa a ce wato wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi yafi la'anna tarattub al-iqabi la yalzamu fihi usul al-iqabi domin cewa abu kaza idan an yi hukuba na biyo baya baya nuna kuma lallai sai an kawo mutum da hukubar ta iya a yafe masa to abu na karshe da zamu yi shine ce walil wajibi takasimatun shi wajibi yana da kace-kace masu zaman kansu akwai alwajib باعتبار الفعل أكو الواجب باعتبار الوقت أكو الواجب باعتبار الفاعل ملورد وأن باعتبار الفعل كشنا فرقو كنا الواجب باعتبار الفعل كو فيكم الواجب باعتبار الوقت sai kuma na uku shine alwajib bi itibar alfa'il alwajib bi itibar alfa'il dangane da aikata shi ka saka san wajibi dangane da me aiwatar da shi a aikace shi ne cewa huwa nau'ani nau'i biyu ne akwai wajib mu'ayyan wajibi mu'ayyan wato wanda aka wajabta shi akan kowane mutum daya wato wanda aka sanar da shi kaza ne shine wajibi wa huwa al-akthar wannan shi yafi yawa wa huwa al-wajibu alladhi la yaqumu ghayruhu maqamahu shine dukan wajibin da baka iya yin wani abu a madadin sa shine wajibin muayyan kamar salloli guda biyar aini ta iya wa a madadin su a ce ba sai ka yi su ba ka iya wani abu ba zai yiwu ba an gane ko wasaumi kamar azumin watan ramadan a iya cewa ka yi wani abu a madadin watan ramadan din ba sai ka yi shi ba ba zai yiwu ba wa nahwihi ma da makamantansu kashi na biyu shine wajibin mubham mubham wato ma'ayyan da mubham wajibin mubham mubham shine mai hiya aka samu mahsura sune a samu waɗansu kashe-kashe waɗanda suke iyakantuwa yajzi ko yujzi fi'il wahidin minha yujzi fi'il wahidun min fi'il wahidin minha idan ka aiwatar da ɗaya a ce ba sai kai sauran ba kamar me ka khisalil kaffara kamar nau'ikan kaffara min ta'amin aw kiswatin aw sawm ah, tunda an ce wanda kaffara ta rantsuwa ta kama shi zai ɗaya daga cikin ababai guda uku Ya a asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba kaga to wannan sai a ce wajibun mubham dan ba mu ayyana bane ba zuwa a ce dole ciyarwa zakai ba zuwa a ce dole mai kisuwa za ka yi tufafi za ka yi ba a cewa dole ta harin raka ba za ka yi za ka yi wahidun labi ainihi kaga wannan wahidun mu'ayyan ne su ne as-salawatul khamsa amma wannan wahidun labi ainihi wahidun mubham mubham fi aqsamin mahsura ina fata an fahimta to kaga wajibi ya kasu kashi biyu akwai wajibin mu'ayyan akwai wajibin mubham wajibin mu'ayyan shine duk abinda dole shi din nan zaka yi babu wani a sa amma wajibi abin abinda an baka kai an baka zabi cikin al'amura guda uku yi ɗaya daga yin ɗaya daga ciki shine wajibi idan ka bar su duka kai me kai laifi amma ko ba dole ka aikata su duka ba ka iya yin ɗaya daga cikin su ta hanyar zabi to shine wajibin mubham sai kashi na biyu alwajibu bi itibar alwaqti wajibi ta hanyar me ta hanyar yin izina da lokacin yin sa to anan shi ma nau'i biyu ne akwai wajibin mudayyak wa huwa ma ta'ayyana lahu وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان واجب مضيق واجب مضيق واجب دا aka matse shi a wani lokaci dole ka yi shi a wannan lokacin wato lokacin sa baya da fadi kamar mai kamar watan ramadan daidai lokacin shi ne daidai yawan ibadar don wata din shi ne kwana 29 ko me ko 30 kaga bai yi wa ibadar yawa ba ko bai mata me ba bai mata kaɗan ba shine wajiban mudayyan an gane ku shine ma ta ayyana lahu waqtun abinda lokacin sa ya bayyana a sarari la yazidu ala fi'lihi wanda lokacin bai fi karfin aikata abin ba ka samu ramadan kamar azumin wata ramadana to wannan shine sai a ce masa wajibun mudayyak sai kuma wajibun muwassa wato wajibi da aka yalwata masa aka yalwata masa lokacin sa wa huwa ma kana waqtuhu muayyan yazidu ala fi'lihi shine lokacin da aka ayyana ne ibadar har ya fi karfin aikata ibadar kamar lokacin sallah azhar daga shigowar ta har ta fita ai idan ga dama zaka iya sallah azhar dai har guda nawa har 20 har 30 kaga ya zo me muwassa saboda lokacin ibadar ya fi karfin aikata ibadar fadi amma wancan mudayyid shine lokacin ibadar daidai da lokacin mai yawan ibadar ta yadda bai yi kaɗan ba bai yawa ba an gane ko to wannan wajib kenan wato bi itibari a alwakti kenan shine yanka su milaka kuma ne mudayyak wa muwassa daga nan sai a taka sai musalis kashi na uku alwajib bi itibar alfa'il kai wanda aka wajabtawa wajibi ta hanyar yin izina da mai aikata shi to shi kuma wannan ya zama kashi biyu akwai wajibin aini akwai wajibin kifa'i wajibin aini ne shine muke cewa fardu ainin wajibin kifa'i shine muke cewa alfardu alal kifaya wannan ko ina jin da abu ne a sarari shine ce wajibin aini abinda ake nufi da wajibin aini wajibin da yake dole akan mai aikatawa ma la tadkhuluhu niyaba abinda wakilci baya shiga ciki anniyaba wakilci ma al qudrati in dai har mutum yana da iko to baya da za a yi wani wakilce shi wa adamul haja ba tare da bukatuwa ba zuwa ga wakilcin wani ka salawatul khamsi kamar salloli guda biyar ne wani ba zai maka ba dole sai kai fa ma damatul qudratu mawjuda wajaba alal mukallaf an yaf'ala bi nafsihi matukar kudura din tana nan wajibi ne mutum ya aikata shi da kansa amma ma'a adamil kudura amma idan mutum ba zai iya yi ba fa fil mas'alati tafsilun hasba al ibada to a cikin mas'alar an yi sabani shin ka iya wakiltawa ko ba za ka iya wakiltawa ba to kuma wannan ya danganci wace ibada ce dan akwai ibada take karban wakilci akwai wanda bata karban wakilci yanzu alal misali sallah bata karban wakilci dole in dai ba za ka iya ba to ba za ka iya ba ta fada kanka kenan kamar mutumin da hankalinsa ma ya gushe kaga ba za a ce za a yi masa sallah ba amma kaga aikin hajji fa ga ka da kuɗin amma ba za ka iya zuwa ba saboda rashin lafiya saboda tsufa mai tsarni kaga zai iya karɓar mai wakilci wani zai yi a madadinka to amma sallah ne shi ne ce wannan ya danganci nau'in ibadar akwai ibadar da take karɓar wakilci akwai ibadar da ba ta karɓar wakilci Wajibin kifa'i wa huwa ma yasqutuhu fi ilal ba'd abinda ake nufi da wajibul ah, kifa'i ma yasqutuhu fi ilal ba'd abinda in wani sashi suka aikata ya saraya walau ma alqudra ko kowa na iya yi in wani yayi ya dauke wa wani wa adam alhaja ba wata bukata ce ta sa kuma ka daina yi din ba ka salati alal mayyit kamar sallar mamaci mamaci ya mutu wajibi ne musulmi sai masa sallah su duka amma in biyar ko da suka tashi sun wa sauran ki wa dafnihi da binne fal wajibul kifa'i wajibi ta hanyar abin da bai zama akan kowa da kowa ba akan al'umma gaba ɗayanta ba akan kowane ɗaya akan karan kansa ba ya tahattamu da'uhu ala jama'atul mukallafin wajibi ne taron mukallafai su yi shi fa idza qamu bihi ba'dhum idan wani sashi suka aikata saqata anil baqiyin to sauran kuma hukuncin ya sauka kansu wallahu alam wato kidan alwajib karan kansa idan wani tambaye ka kam aka samu alwajib sai ka ce me ينقسم إلى ثلاثة أقسام التقسيم الأول باعتبار الفعل فهو ينقسم إلى قسمين القسم الأول الواجب المعين والقسم الثاني المبهم sannan kuma التقسيم الثاني shine باعتبار الوقت فهو ينقسم إلى قسمين واجب باعتبار واجب مضيق وواجب موسع daga nan gudun sai bi tibar fa'il shi ma yanka samu ila kismaini wajibun aini wa wajibun kifai shikenan wannan su ne aka samu na wajibat kaga anan gurin gaba daya a yau mun dauki wajibci kadai mun yi ta'rifin sa lugatan mun yi ta'rifin sa istilahan mun yi bayanin taqsimatul wajib kaga an gama da shikenan abu na gaba kuma sai a dauki wani abu za a bi su dai har wannan guda bakwai din su kare to abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ci mana na'am baka nan ne ka zo alati ka zo alati to faɗi miji eh eh da ma talaba shari'u kaga ai da bai ce aha kaga al-muharram shin al-fi'lu talaba fi'lahu ma talaba fi'lahu inna ma talaba tarkahu kaga dace ma talaba shari'u fi'lahu wannan ya fitar da wajibi kenan a ya fitar da uh, haramun kenan domin shari'a bata nema aikata haramun ba sannan ya fitar da mai al-mubah dan shi al-mubah aslan ba a nema aikata shi ba an baka dama ne ko kai ko karkai kai abin da yake nufi kenan hmm. na'am a hakikanin gaskiya babu wani bambanci tsakanin alwajib da alfardu a wurin jumhurin malamai abu hanifa ne yake warewa tsakanin wajib da alfardu amma a wurin malamai gaba daya sauran fuka hau sukan dauka da alwajib da alfardu duk ɗaya ne an gane to a dama hakan ba shi ne za a yi hukunci da shi a fikihu ba a da shi za a yi hukunci a fikihu tantance meye wajibi me meye faradin ai dan kai aiki da shi a fiqh tunda shi usulul fiqh ne ar-rukunu bari mu kammala da wannan wajibi da fard duk ɗaya ne a wurin jamhurin malamai in banda Abu Hanifa an gane ko wato kalimatani ne mutaradifatani shine wani yake cewa wal fardul wajibu zut taradufi wa ma lan nu'manu ila takhalufi wato da alfardu da alwajib wato kalmata wato kalmatani ne bi ma'ana kullu wahidatin ma ta'khudhu ba'd al-ukhra wa mal an-nu'man ila at takhalluf amma an-nu'man shine Abu Hanifa an-nu'man bin sabit shi yana ganin sun sha bamban alfardu daban da alwajib amma a hakikanin gaskiya duk ɗaya ne sai kace a rukunu ko me mhm. akwai banci. wannan idan ka shiga cikin fikihu kenan kuma akwai rukuni akwai wajibi rukuni abinda in babu shi san ba zai yi ba wajibi kuma ta iya yiwuwa ba zai sai dai kawo nukusani wajen lada amma ba ya rushe gaba daya ba ba yanzu karatun fatiha rukuni ne tsayuwa a cikin sallah rukuni ne duk mutumin da bai karatun fatiha ba ko bai tsayuwa ba a cikin sallah bayan yana da ikon yi kaga ai babu sallah gaba daya ba abinda da zaka yi gyara maka ita amma wajibi ko ba haka bane ba na'am min al-maqabi hmm. al maqabi abin da aka hukunta me kake so ka sanar ko da ma kalmar kawai na'am ina ka duk ba wani bambanci da an ce yawan mutum yana bin mazhabar shafi'iyya ma'ana abinda ka sani a yanzu a matsayin mazhaba shi din ne sai dai bin mazhaba baya nufin cewa ko mutum ya ta kalidanci ko ta asubanci ta asubanci ta da duk abinda mazhaba ta faɗa su ba haka suke da ibn al-qasim a matsayin sa na dalibin imam malik ba komai ya bi imam malik ba ko abin da shi da kansa fatawarsa ta saba ta imam malik abdullahi bin wahab haka yana da fatawoyin da sun saba na imam malik bin mazhaba baya nuna ta'assubanci sai un za'idun alal tamazhub fa tamazhubu shay wa ta'assub alal mazhabi shay'un akhar na'am a'a zai zo ya bayanin su yanzu ba ya dauki wajibi ba idan kai hakuri zai zo har kansu al-af'al sahiha al-fasida wannan ya zama al-hukm al-wada'i ba al-hukm al taklifi ba al-mubah kuma ne cikin al-hukm al taklifi eh wanda muka yarda da shi a matsayin ra'ayinmu a nan gurin ba ra'ayi na san rai ba ra'ayi da ya ginu akan nazari shi yake nufi eh wanda ko muke za mu yi wa Allah ibada da shi eh nadinullah bihi kenan na'am ban ji ba Eh. tsammanin sama ta sace hmm. hmm. ah, shi ma ba a yi masa ba haddi ballantana isa. sai dai ita yi tana cikin sani amma bata ankara ba sai bayan ya sadu da ita bata ankara ba tana cikin barci wannan kaga tabbiyar ka ba ta usulun fiqh wace ba ta fiqh ce ya na ce matsalar ku kenan duk abin da za a shiga a duniya sai kun koma fiqh ko me za a shiga wato ba mu iya tara hankalin mu akan hakikanin me za mu yanzu ina jin tsoron idan an kafin a tashi wani kawo na hadisi ya inganta ko bai inganta ba duk wannan bai shiga garba wallahi tallahi na'am zai zo nan gaba ya bayanin sa kar mai gaggawa a kansa wato mu fahimci hakikanin me muka shiranta yau rike shi ina tabbatar muku da cewa mutukar mutum zai zai yi nazari shi da kansa ko ya samu wani mai kwazo su yi nazari tare duk lokacin da aka yi darasin kamar yau aka yi a ce yau kai nazarin yau ka je ka maimaita ka maimaita ka fahimta ka rike ko kai da wani kuka tattauna ka rike to mutum zai fahimta amma duk wanda ya bari yau ta wuce gobe ta wuce jibi ko ya dauka ba zai iya gane ba ka'idar ilimi kenan yana bukatan ka bi shi a rannan na sha faɗa muku wannan maganar kuma da yawa daga cikin ku ba su amfani da ita akan haka